kallili da kyawu ci da sha mai kyawu sutura mai kyawu yar baba da kawu yar dangi ce ni ta ko ina mu muke yin mulki gaba daya banda ma shashanci rabu mai adalci shi ya kagi talauci shi ya yi mawadaci yaya zan koma guri guda ina kyama har da kushiya sunana misbahu m ahmad ni haifaffan garin kano ne sannan karamar hukumar dala unguwar gwammaja aka haife ni amma iyayena mutanen sokoto ne gaskiya ne ina nan kin san kowane abu yana da lokaci kuma kowane mutum akwai zamaninsa muna gefe muna yin abin da muke ganin daidai iya shekarunmu ko kuma a matsayin da muke yanzu shi za mu ci gaba da yi dama can ko na shigo fim ne dan kasuwa ne ina yin kasuwanci wannan dai shine abin da ya dauki kashi saba'in na rayuwata a lokacin kuma haka ma ina yin harkar fim yanzu haka kwanan nan zan fita wani sabon series namu mai suna kwabon masoyi to a yanzu ba zan iya kawo miki adadin su ba amma ba su da yawa kwata-kwata fina-finai da zan ce miki na shiga fim na fito na yi acting ba na jin za su haura guda ashirin amma kuma allah ya sa a yawancin fina-finai na albarka yawancin su duk sun yi hit to shi sa za a kalle ni kamar wani wanda nake yawan fim amma ba su da yawa sai dai sun yi tashe lokacin da muke namu na yi waƙoƙi da yawa gaskiya kuma waƙoƙi na ɓangare bangare ne lokacin da muke waƙa muna yin waƙoƙi na fim zalla muna yin kuma na biki sannan mukan yi wa kamfanin naka su kawo mana haja su mai musu talla amma da waƙa kusan mu muka fara yin wannan abin ni nake rubuta waƙoƙi na ni nake kirkirar su na rubuta sannan na rera da muryata to bakan da ta da wacce mutane suka fi sani na da ita shine sangaya amma ni waka da tafi tsayafin min a rai waka dan almaji dan almajiri yana bara Ɗan almajiri yana bara san dauri yare yare wa zai ba shi ruwa ya sha wa zai ba shi ruwa ya bar kuka wannan ita ce waka da almajiri to waƙar sangaya ni a kallon da nake mata kamar ni a kankin kaina ba zan ce miki ga wani abu da na samu da waƙar sangaya ba sai dai na na abin duniya kenan ko kuɗi ko wani abu amma ta wa masana'antar ga baki ɗaya kamar ɗaukaka kusan ita ce tushe da ta ɗaga duk wata harka da ta shafi harkar fim kama daga waka zuwa abin nan wannan shine alfaharin da zan yi da ita na zama sila ko baki na zama sila Allah ya sa masa albarka da masana'antar ta samu ɗagawa ta wannan abu shine abin da nake alfahari da shi dama can tsaro ne kusan shi daraktan allah ya masa rasuwa amin muhammad sabo shi ne mai gidana kamar yaya ya dauke ni kuma tare da shi muka dinga faɗi tashi akan sarauniya da kuma yayansa awal muhammad sabo kuma har yanzu na ɗauke su ɓangaren yayi iyayensu kuma iyayena ne amma shi aminu allah ya masa rasuwa shi ne mai gidana gaba daya cikin kaniwood a ni ban cika yin sanin soya da 'yan matan kaniwood ba gaskiya mata na biyu to yanzu ma ina neman ta uku amma dai kwaya biyu ne yanzu da ta uku da ta hudu ne amma dai na ce ɗaya ta haƙura ta uku zan fara sai na gama sai bayan 'yan shekaru kuma sai a yi ta uku ta hudu to kin san shi harka fim a muddin ka riga ka yi shi kuma allah ya sawa abinda da kai albarka tun za ka shekara goma baka fito a fim ba in ka fita dole akwai wanda suka yi zamanin ka za su ce ga ka sai dai kawai masu tasowa ne na yanzu sai dai su yi amfani da sunanka amma ni duk inda na shiga daidai alhamdulillah mutane suna gane ni wasu kuma suna jin sunana to haka allah ya tsara tun farko dai ni na fara na yin fim amma ni ma da waka na fara bayan na yi waƙoƙi irin su sanga irin su banda kowa su kwankwan a ƙarƙashin kamfanin sarauniya daga nan kuma shi aminu kanina wanda aka fi sani da aminu saira shi kuma ya shigo ya dan fara kamar aktin fim ɗaya haka zuwa biyu sai kuma allah ya sa ya mai da hankalinsa kan ba da umarni wato directing to ba mu san wanda za su fito nan gaba ba amma dai mu uku da yanzu mu ne wanda duniya ta sani to ni da aminu da nazir uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya shi aminu shi ne wan nazir ni ne babban daga ni sai aminu shi kuma aminu shi ne wan nazir amma duk da cewa shi fa aminu ba shi yake bi na ba shi ma akwai yayansa ni dai ni ne babba gabaki ɗaya a gidanmu namiji akwai yaya ta mace ita ce hawwa'u amma ban da su ba wanda ya girme ni to shi aminu yana bin namijin da ke bi na manira shi kuma nazir ba shi yake bin aminu ba akwai malam sadiku akwai hindu su kuma nazir yake bin su a'a ba mu cika yin aiki kamar wanne ka wanne ka hada yi aiki ba duk dai wanda kaga yana aiki yanayi ne nasa sai dai kowa ya bashi tallafi ko na shawara ko na abin da zai iya bashi na kayan aiki ya yi amma a matsayin nasa to ai yi aikin wani baya shiga wani ma balle mu samu fahimta iyakacin mu shawarwari yanzu kamar suna can suna yin shirin fim din labari na na sanya akai na sanya labarin yake na ba da shawarar da zan bayar kuma sun tafi suna aikin su to wataƙila har su ga mamani ba zan san me akai ba yanzu kwaban masoyi da za mu fara nawa ne akwai shawarorin da shi daraktan ya bayar wanda shi ake jira su gama wancan aikin watakila kuma ya zo a yi amfani da shawararsa akan wannan ba mu fita ne so gaskiya ba ma samun wani abubuwa na argument tsakaninmu tunda aikin kowa shi kaɗai ke zuwa yi abinsa kowa yana da tim ɗinsa da abokansa da yaransa da yake aiki to ni ba zan iya cewa ina da buri ba ko ba da shi saboda ni da na gani ina yi ni ma ba buri iyaye na suka yi ba ko suka sani haka kuma wakanni na ga sunan suna yi dukkan su kwa tsinci kansa a cikin masana'antar ne sai dai kawai na san ita rayuwa eh, da abin da kake wata za a ce ga wani naka ko da ko wani makusancinka